Bismillahi Rahmanir Rahim. Kazar kwanci kashi na talatin da ɗaya. Ta dai ɗauki kofi, amma ta rasa ya za ta yi, tunda bata san me yake ci ba. Zama ya akan kujera daidai inda take tsaye, ta kuwa ja da baya kaɗan. Daga yanayinta ya karanci da a daririce take. Ila ta rasa me za ta yi ne, don haka ya ce haɗa min ba madara. To, ta amsa, ta zuba masa siga na ɗaya, na biyu, sai ya dakatar da ita daga ɗiban na ukun ta hanyar ɗaga hannunsa ta rufe ta ajiye ita jikinta hawa wani rawa yake tsabar rashin sabo da kuma tsoron kar ta yi ba daidai ba ta janyo faranti ta zuba masa suya da aka yi haɗe da sos ɗin hanta sai ta ga bai ce ukun ba ta sa fok a gefe ta ajiye farfesan ma da ta zuba a bol ba ta ji ya ce wani abu ba tana kammala ta ji ya yi magana na gode sai da ta ɗan yi murmushi ashe bai da girman kan da take yawan sa da shi falo ta karasa ta zauna a kujerar da ba ta dining area din ba ta ba dining area din baya ta shiga latsa ta kawai tana kallon hotunan status a nan ne ta ga Husna ta mata magana ta sakon WhatsApp ta buɗe tun ma asuba ne my sis i am so sorry ni kan na so na shigo mai sallama amma hakan bata samu ba antinmu ta hana wai za mu saki kuka Flight ɗaya za mu hau da antina da anta Hafsatu. Zan kira ki idan mun isa lafiya. Allah albarkaci rayuwa ki, Amin. Ta yi murmushi. Nan ta shiga ba ta amsa kafin ta fito. Kama daga sama ta ga saƙon Nudirat, wadda bai kai ko mintuna uku da shigowa ba. Ta kuwa buɗe da sauri don babu ranar da tunaninta baya faɗo mata a rai. Hi my bestie, ya kike? Ko da na san kina lafiya. Kin ji ni shiru ko? Kunya Sadiya. kunya abin da hamma ya miki nake ji na kasa zuwa inda kike na kuma kasa taɓo ki ko a waya sai nake jin kamar kowa zai min kallon mu munafuka za a ga kamar na san komai saboda irin kusancinmu da ke sariya na rantse babu abin da na sani kan abin da ya faru abin da ya sa mani na ta kasa zuwa gidanku kenan sai a jiya suka je da yan uwa aka ba da haƙuri ne na ta shiga damuwa ƙwarai don har kwanciya rashin lafiya ta ɗanyi amma alhamdulillah sai kika ga kunya da tozarcin da hamma ya so yi mana gaba ɗaya Allah bai nufe shi da aikatawa ba sai kika samu wanda ya fi shi Saliya ta sauke ajiyar zuciya a hankali ta ɗan juya kai ta kalli maina idanunsa baya kanta yana ansa waya ne kamar kuma da fulani ne inda yake ambatan Allah ya huci zuciyarta dan haka ta maida kai ta tafi ga saƙon Nadirat na biyu cikin guda ukun da ta turo Ibrahim ta fida kar ki ji ina cewa na tsani halayyarsa wallahi triple kin yi dace Ni kin fi kowa sanin na fi son mutum mai sakewa da shiga lamurana. Idan muna da kusanci da kai, amma kana nuna seniority a komai, to fa ya zame mini dole. Haka ɗabi'a ta take. Amma a ture wannan, zan baki kyakkyawar shaida a kan maina, wanda kowa ke yabansa a zuri'a mu. Kyauta, kyautatawa da girmama ɗan adam, baya raina su, ban kuma taɓa jin ya wulaƙanta wani ba. Shi dai haka halayyarsa take, baya shiga sabgar mutane, ya fi gane wasu lokutan ya rayuwa da waɗanda suke shiga sabgasa kuma ya aminta da su ɗari bisa ɗari. Na san da haka saboda amintarsa da hamma. Ba ta baki ne idan na ce miki ya haɗa dukkanin abin da mace take son mijinta da shi, tunda kin shaida wasu. Ya fi hamma kyau, aji, ilimi, kuɗi, nasaba mai kyau, uwa uba kuma gudun ɓacin ran iyaye. Sadiya ta numfasa. Me yasa kowa yake son nuna mata mainan nan mai kyau ne wai? Ita fa ko da zai shiga ranta, ba ta fatan ta so shi saboda kyawunsa fatan ta Allah ya sa yana da halaye masu kyau ko da dai a yanzu da yake lallaba fulaninsa ai ya ci a ce ta gane yana bin iyaye ta karasa zuwa sako na uku da Nudrat ta turo hmm. ba ina zuzuta miki mai da danki ji a ranki ya fi hamma saboda son kawo da laifinsa a zuciyarki ba a'a triful ina mai baki tabbacin zaki ga zahirin abin da nake faɗa miki idan kuna tare ina miki addu'a da fatan alkhairi ina roƙon Allah ya haɗa kawunan ku ya sanya wa maina so da ƙaunaki a zuciyarsa ke ma kuma ya sa ki ƙaunace shi fiye da dukkanin wani ɗa namiji da kika taɓa so a rayuwarki amin a ƙarshe ina ƙara neman gafararki ta numfasa tana danna saƙon stika na love kafin ta ɗan juya kaɗan ta kai duba ga maina wannan karan karaf suka haɗa idanu yana shirin kai kofin ruwa bakinsa da sauri ta juya kanta tana rintsa idanu irin na wadda ta kwafsa sai ta kasa ma baiwa Nurrat amsa a lokacin hakan yasa ta fita gaba ɗaya daga whatsapp ɗin ta ma ajiye wayar a gefen kujera tana nan zaune ta ji takunsa zuwa tsakar fala wannan karan bata yi nan ɗago kai ba balle sa haɗa idanu shi ko ya ɗan dakata ya dube ta sosai ya ce kina buƙatar wani abu ta girgiza kai kafin a hankali ta amsa a'a shiru ya ɗan biyo baya can kuma ta ya ce oke sai na dawo Allah ya tsare ya kiyaye hanya laɓansa suka motsa a hankali ya ce amin sannan ya soma tafiya ta bayansa da kallo tana ɗan murmushi har ya fice ita bata ɗauka za ta same shi da sauƙi har haka ba ta fi zaton yana da mugun girman kai da wulaƙanci amma abin mamaki shi ke amsa gaisuwa addu'a da ma maganarta tana roƙon Allah ya sanya mata soyayyarsa a zuciya kamar yadda masoyinta ke taya ta da roƙo ita ma kuma ta ƙaunace shi su zauna lafiya tunda ne zaɓin da Allah ya mata ta tattara komai ta kai kicin ta wanke waɗanda aka ɓata sauran abincin kuma ta basu da zama idan an zo tafiya da kwanuka sai su ɗauka ba ta jima da koma falon ba aka shiga kwankwasawa ko da ta buɗe ta yi arba da wasu 'yan mata su biyar wacce ta fara tozali da ita kallon sama da ƙasa ta shiga binta da shi tana wani taunaccin gab sadiya ta basu wuri suka shigo fuska ɗauke da ɗan murmushi sannan ku da zuwa ta furta ta san dai wasu sun amsa amma ba ta tunanin dukkansu suka ƙarasa shigowa suka zauna a falon wacce ta fi sauran gaba ɗaya sakin fuska a cikinsu ce ta fara magana barka da safiya anta sadiya da haka sauran ma suka gaishe ta ta kula wannan mai taunacin gan ɗin sai da wadda ta yi magana da farko ta ɗan zungure ta sannan ba tare da ta dube ta ba ita ma ta gaida ta ta amsa musu kuwa sannan ta miƙe ta kawo musu ruwa da a kan tire anti da kin bar shi ma daga gida muka fito amma mun gode babu komai ta ƙara ba ta amsa ni suna na hindatu sai wannan ta nuna wata 'yar baka mai ɗan ƙaramin jiki sunanta maburuka sannan wannan ta nuna bakar cikinsu gaba ɗaya da dukkaninsa farare ne kal sunanta nasiba wannan kuwa ummul kairi autar mu wannan kuma ta yi nuni da mai taunacin gandun da harare-harare ita ce na jima dukkan mu kannan maina ne sariya ta kare masa kallon tsaf tana ƙara faɗaɗa murmushinta dama daga ganin hindatan ka san cewa 'yar uwa ce ga maina dan za ta iya cewa ma kaf cikinsu babu wadda ta ga sun yi kama da shi kamar ta kila kuma kamannin mai martaba ne ba lallai sun haɗa ɗaki ba dan ta ji an ta hafsa tana cewa mahaifiyar maina mace ɗaya ce a gabanta bata aura ba masha Allah nice to meet you all sisters ta faɗi saka amsa da godiya da maida mata martani Najima ta jaguntun tsake kafin ta ce wai ku ba za ku tashi mu wuce ba ne? Oh, ashe ba mu ga gidan sosai ba jiya, bari mu shiga. Daga haka ta miƙe, Sadiya na kallon ta so mu shiga ɗakuna. Ita dai bata ce ukun ba. Kai na jima wai me haka? Cewar Hindata tana hararta. Bayan ta fito daga ƙuryar ɗakin Sadiya cike da jan haushin babu wani abin ƙazantar da Sadiya ta bari. Dan so ta ga wani abin na ba daidai ba ta dara. To menene laifi? Dama gidan amarya ba ko ina ake shiga ba? Umul kai da ta amsa Hindatin cike da tsiwa. Za ki rufe mana baki ko sai na murje shi yanzu nan. Ku tashi tafiya ma za mu yi yanzu. ai mai babban ɗaki mata ce kar mu daɗe faɗin mabaruka wacce suke sa sa'ani da najima duka sun girme musu ita dai bata ce musu komai ba idanun ta kai ga najima da ke kokarin zuge gilashin bene wai za ta hau a nan ne kuma ta miƙe ta ƙarasa yi haƙuri za ki iya shiga ko ina na gidan nan ki kalli duk abin da baki gani ba amma ban da nan mamaki tsantsaya bayyana akan fuskar najima ranta kuma ya ɓaci har wani huci ta shiga yi Sadiya ta kau da kai daga dubanta game da jan gilashin ya rufe ruf sannan ta koma mazauninta. To ni kuma sai na shiga na ga zaki. Na ji mu wallahi ke da maina, kuma sai na faɗa mai babban ɗaki muddin kika buɗe. Ba tun shi an gaya mana ɓangaren maina ba ne? Faɗin hindata a zafafe. Najima ta fasa ta yi kwafa. Haushin Sadiya ko yanin ku akan na farko a ranta. Tana mata kallon kamar wata wawuya, ashe da wayanta. Sai ki je ki yi ta faɗa uwar shari, daga haka ta gaba ta zira takalminta ta fice har tana kokarin buge hindu da iso wasu kenan bakin kofar tare da bayi har hudu suna shirin kwankwasawa to ita kuma lafiyarta inda ta faɗi tana binta da kallo kafin ta girgiza kai kawai ta yi sallama zuwa ciki bayan an amsa nan da nan sama buroka su ma suka yi wa sadiya sallama ita ko ta gaisa da hindu bayan ma suka gaida ita ranki ya daɗe wannan hadimai ne daga mai babban ɗaki ga zuwaira karima binta da jamila binta aikinta shine girki karima kuwa kula da ɓangarenki zuwaira za ta dinga taimaka miki da gyaran ɓangaren maina ita kuwa jamila an baki ita ne saboda kula da dukkanin abin da za su yi sai ko ta yaki hira ji ta abin san bai mata ba to ita zaman me take kawai ta ci ta miƙe ƙafafu dugatan da za su nuna miki kar ki sake kwana mijinki ya fita a hannunki haka nan sa ki zama ke zaki rika kula da dukkan shi komai na ya kasance ke ce zaki da kanki ba wata baiwa ba hakan zai ƙara miki kima da kankaro miki mutunci a wajensa maganganun anta hafsata suka faɗo mata a rai shirinta ya sa hindu dubanta da kyau gimbiya sariya. ko ba su miki bane a sauya miki wasu ta girgiza kai da sauri a'a babu hindu ba haka bane a taya ni mika godiya ta ga mai babban ɗaki a ce kuma na yaba da kyautar ta gare ni sai dai ina neman alfarma su zama mutum biyu kawai madadin hudu idan har babu damuwa Baba Hindu wannan suna da Sadiya ta kira ta shi ya faranta mata rai sosai girma ne da za ta iya rantsuwa bayan maina da saudatu babu wanda ya taba bata shi a gidan maina kan kira ta da inna ko kuma inna jabir yayin da gimbiya saudatu ita ma take kiranta da inna sai ko yanzu da sadiya ta raɗa mata sunan baba don ta daraja tsufarta ta yi murmushi ta yaba sosai da hankalinta dama a yadda take kallon yarinyar ba ta da matsala sam ta fahimci ga dukkan alamu ba ta son wasu baya su mata hidima kuma ya dace a bata wuri su shaƙu da mijinta kafin duka wannan shikenan zan isar da saƙon ki biya. suna iya kwashe kwanukan safe sadiya ta gyaɗa kai tana murmushi ita ma eh na gode su kansu bayan sun ji daɗi yarinya ƙarama amma akwai alamun tana da hankali binta da karima suka shige kicin ɗin bisa umarnin hindu suka fara fiddo kwanuka suna dora akan kwandon da aka kawo ɗazu. Tana da kajin da ke firij ya sa ta miƙe, ta fiddo ta miƙa musu ta ce su amfani da shi. Nan suka shiga godiya. Bayan su tunanin gyara ɓangaren maina ya zo kanta, amma kuma tana jin fargaba kar ta masa ba daidai ba. Kar ya zo ya kushe. Karshe dai ta bi shawarar zuciyarta akan ta hau ta gyara masa. Nan ta zuge gilashin tana tuna dramarsa da yarinya da aka kira da Najma. Ba ta san matsayin yarinya a wajen maina ba, amma ta karanci tsananta a fuskarta ko da dai hawarta ta ji sun kira da auta wato Umar khairi alamun sun nuna ita ma ba ta maraba da ita da sauki ajiyar zuciya tana kallon gefen gadon wani ƙata madubi ne mai adon silba a gefensa har da wata fulawa ta ado ta ci gaba da takawa har ta ƙarasa falon farko da ke sama ya allah ta yi cin a fili ashe ita ba komai ma ta gani a wajenta ba nan ɗin ƙamshin sama na daban ne madadin falaka biyu shi guda ɗaya ne mai girma sosai ta sani ba za ta iya kiyasta kuɗaɗen da aka narka a falon ba don ko ba a faɗa ba an san komai na ciki zai yi tsada shi komai fari ne da baƙi a falon hatta da tayas ɗin farare ne tas labulayen da adon fari da baƙi wurin tsafta iske shi ta buɗe wata ƙofa babu komai a ciki sai kayayyakin motsa jiki ta ja ta rufe ta can gaba kuwa story room ne nan ma komai a tsaftace rufewa ta yi. sai da ta bi ɗan ƙaramin kwarido nan ne ta ga ƙofa na kallonta ta murɗa a hankali ta buɗe daga yanayin ɗakin ta gane nan ne ɗakin barcinsa gadon da a hargitse hatta da kayansa da ya cire akan wata kujera ya basu ɗakin shi ma yana da girma irin nata shi gadonsa wani mai zagaye ne a dunkule ta so tunanin anya mutum biyu za su iya rayuwa a kansa bari dai na gwada ai kuwa ta faɗa kan gadon ta kwanta a gefe sai ta ga akwai fili sosai da mutum biyu ma za su iya kwanciya ba tare da sun mazu ba da daɗin ƙamshin turarensa ta shaƙa a jikin filan da ma bargonsa da sauri ta miƙe tana tsoron kar ƙamshin ya mamaye jikinta har a ƙarshe ya gane ta shiga masa ɗaki nan ta watsa da komai ta hau aikin da ta shigo yi domin sa hatta ban ɗakin ya burge ta nan ma ta wanke shi tas ta sa turare ta fito ta dawo falo duk da bai wani datti ba sai da ta goge ta ga har wata 'yar baranda yake da ita har da kujeru ya saka sai a gefe kuma ga shukoki ƙanana guda biyu a tukunyar ƙasa idan kana tsaye kana iya hango hasumiyar masallacin mai martaba wanda ya ɗan yi nesa kaɗan da gidan nasu hatta filin gidan da mai shigowa ko fita kana iya gani wurin ya burge ta sosai ganin bai yi ƙura ba sai ta tattara ta da fala nan ma ta jona bona ɗin da ta gani ta zuba turaren wuta bai ma sai da sadiya ta bi ta goge shi tas sannan ta rufe masa ina labarin Hajara? Kano. Fuska a turɓani Alhaji Nuhu ke bin Hajara da kallo, ita ko idanunta ta shiga wulƙitawa ɗakin kafin ta gane a asibiti take. Da wani irin sauri ta yi yunƙurin miƙewa ta ji an riƙe ta gam, ta dube shi, kallon da yake watsa mata ya sa ta ji shakkarsa na shigarta. Kirjinta sai buga yake da ƙarfi. Me zaki idan ki miƙe? Umarnin likita ne ki kwanta ki samu hutu. ta koma ta kwanta tana ɗan sata kallon mijin nata ya ɗan yi taku zuwa ƙofar ɗakin sannan ya je ya nuna ta da yatsa murya a kausashe ce kar ki ƙara yin gangancin da kika yi yau wai shaye-shaye har ki overdose har ki rasa sadda zaki afa kayan mayan naki saboda wata banzar damuwarki da kika saka a ranki na auren kanwarki ki dinga sambatun banza da wofi sai yanzu sai yanzu da kike dauke da gudan jini na to na rantse miki kika yi kuskuren da cikin na ya burariya ki sa a ranki a ranar zan sake ki ranar ki zai ƙare ke ko mutuwa zaki a wurin haihuwa ni dai nuhu ina buƙatar abin da zaki haifa ya zo min da rai da haka ki sani ina miki gargaɗi da babban murya kar ki ƙara gangancin wasa da lafiyar ki. muddin akwai ajiya ta a jikinki idan kuwa kin ƙiji to ki shirya abin da zai biyo baya shashashar banza kawai yana kaiwa na yasa kai yana baza babbar riga ya fice daga ɗakin har da banko kofa Hajara ta rantsa idanunta da har a lokacin kanta bai bar sarawa ba ta tuna dai bayan shigo ta gida hankali tashi ta yi ta kuka tana ihu a ƙarshe ta fito ajiyarta na kayayyakin maye da walida ta siyo mata ta shiga sha babu ƙaƙƙautawa har sai da ta daina gane me ake yi a duniya sai yanzu da ta farka ba ta san hawa da sauka ba amma kuma ta tsinci wani bangare na bata da ta ba a hayyacinta ba daga maganganun mijinta ajiyar zuciya ta kafin ta buɗe idanun hawayenta suka kwaranyo a kan fuskarta ta kai hannu akan mara ta ta shafa a dalilin sadiya take shirin yi wa kanta illa ina ba za ta ƙara gangancin shan wani abu da zai jaza mata fushin mijinta ba yanzu idan ya sake ta wa za ta kama ina take da ikon yin yadda ta so a gidan malam za ta tattara lamarin sadiya ta ajiye a gefe guda tukunna amma fa ba don ta haƙura ba sai don cikinta ya ɗan yi ƙwari tare kula da wulaƙantaccen kallon da wacce aka kira da fulani kausar kuma mahaifiya ga maina ke musu ga dukkan alamu daga su har wacce suka kawo ba su samu karbuwa a wajenta ba wani murmushi ya subuce mata doko da yanayin da take ciki fatanta sariya ta ɗanɗana bakin ciki a hannun uwar miji shigowar ina da wasu 'yan uwan malam su hudu da baba habu da siya ya hashimu shi ya katse tunaninta ta rantse har ba ta kauna ganin inna dan sai take ganin kamar ma murmushi ne shimfiɗa akan fuskarta sannan hajara allah ya baki lafiya ashe kuma tsotsayin da ya afku gare ki kenan faduwa daga bene to Allah ya tsare ya kiyaye sai ki dinga kula abin da ya fito daga bakin baba Asabe kenan ta gane ya boye masa ainihin abin da ta aikata ne hakan kuma ya mata daɗi nan kowa ya shiga jajanta mata a ƙarshe dai wata ma'aikaciya asibitin ta ce su taimaka su tafi saboda ba a santa da hayaniya haka suka barta dan asibitin akwai masu jinya ita ma ta fi bukatar hakan da kyar ta iya cusa abinci kafin daga bisani bacci ya ƙara awon gaba da ita cike da mafarkin sadiya da irin matsayin da ta taka a yanzu ne ce zaune ta zuba uban tagumi ta yi shiru gaba ɗaya zuciyarta a jagula take ta share hawayen da ke kan fuska ta ya fi so a kirga sai dai ba su rabu da zuba ba hajiya aziza ta ji murya bafa a kusa da ita ko kusa bata ji sanda ya shigo falon ba da haka ta ɗan razana kafin ta numfasa sanda zuwa, yanzu ka shigo? Madadin ya bata amsa sai ya girgiza kai, cike da takaici ya ce haba Aziza. Ki raba kanki da wannan koke-koken da ba zai maido da hannun agogo baya ba. Abin da ya faru ya riga ya faru. Da a ce yaron nan ya damu da lamarin ki kamar yadda kika damu da shi, to da bai tsallake umarninki ba, har ma ya zaɓi wasu iyayen da suka fi mu. To muddin kina son mu zauna lafiya da ke, sai kin bi umarnin likita, kin rage wa kanki damuwa akan wanda bai san mutunci da kimar mu ba. mun rasa Maryam, yarinya mai tsananin biyayya ma, mun haƙura, balle wani Abdulmajid? Nena ta ɗauke hawayenta. Ka yi haƙuri, duk yadda na so na kawar da tunaninsa na kasa ne. Ka yi min alfarmar kai zuciyarka nesa, ka ƙara tuntuɓa iyayen yarinya na inda ɗanmu ya tafi da ‘yarsu. Mu yi haƙuri mu manta da abin da ya faru. Ƙila dama ba matarsa ba ce Sadiya. Ƙila. Aziza, wai me haka kike yi? Idan ki rasa Abdulmajid baki da Munib? ba ki da sauran yara sai kawai ne na ta fashe da kuka kwanakin nan gaba ɗaya kewar abdulmajid take Duda ta yi fashin amma tana jin har ta huce ita dai burinta ya dawo su dinga ganin shi allah ne shaidarta ta so sadiya ta kuma ji zafin rashin auren ta da ɗan nata sai dai tana gudun ta masa baki ya zo ya lalace ko kuma ya haɗu da bala'i iri-iri a rayuwa a yanzu ba ta da addu'a sai nema masa gafara allah kan kada ya hukunta shi akan bacin da ya haifar musu na fifi ta san zuciyarsa da watsi da haƙoƙinsa da ke rataye a wuyansa. babba ya ta lallaɓa ta da kuma yi mata alƙawarin zai bincika ya ji inda yake. Hakan ya ɗan nutsar da zuciyarta. Allah sarki, tsakanin ɗa da uwa kenan. Wai Hausa suka ce hannunka baya ruɓewa ka yanke kayar. Hmm. A ɗaya ɓangare sai mu ce ai Sadiya gaba ta kaita, duk da dai da ta ƙalubala. Amma ga dukkan alamu tunda ita mai haƙuri ce da addu'a wannan ƙalubalen ba zai tasiri ba shi ma za ta tsallake shi ba da jimawa ba ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurari